ba yanzu muna tare da mataimakin gwamnan jihar borno alhaji zanna umar mustapha ranka kaɗi akwai wasu jam'iyyu kamar guda 23 a wannan jihar jam'iyyar adawa da suka fito kamar suka nemi cewa ya kamata a ɗage zaɓe a jihar borno ma musamman har zuwa watanni shida masu zuwa kamar a gwamnatance menene matsayin ku ne game da wannan kira da waɗannan jam'iyyu suka yi wani mutane da za su zo wanda ba su da kowa suna zaune don saboda suna jiran irin wannan lokaci in ya zo a ba su wani abu kuma ne wani a ba su zo suna kira ga abubuwan da ba kamata gamsanta ba ba demokradiyya ta gamsa ba da demokradiyya ta kumsa shine a yi zaɓe a lokacin da lokaci ya riga ya wuce in lokar ya kare na shekara hudu za a yi zaɓe ko a ina babu ita kuma a constitution na najeriya inda aka ce za a daga wannan zaɓe wannan lokacin da ya kamata a yi shi wanda za ka ce ka in ma yau aka ce za a daga zaɓe za a bamu wata shida kin za a kara mana shida ba tafiya za mu yi sai mun zo na kowane lokacin da muka yi zaɓe kuma a wannan jiha za mu ci amma wannan mutanen da suka yi a alabashi mutanen apc mu ne leading political party a state din ba mu ciki wannan wani mutum ne wanda yake magana ta son ra'ayinsa yana ganin kamar cewa in an yi haka zai bashi dama a samu a yi wani abun da za a iya yi billahi la ilaha illallah wa wannan garin ta riga ta zama APC sak da dai abinda suke cewa shine kamar har yanzu akwai irin waɗannan matsaloli akan kai hare-hare nan da can wanda suna gani bai kamata a ce an gudanar da wannan zabe ba kamata a ce an dage wannan saboda a samu kwanciyar hankali na dindindin kisa suka yi wannan kira me zaka ce dangane da wannan ita ne a lokacin da aka zo aka zo na aka yi stakeholders meeting ba a yi magana ita ba aka aka yi dijiniya akan yadda za a zo a yi zabe a Afghanistan su Pakistan da su ina inda ba a samu zaman lafiya ba ai wannan wannan kuma maganar rashin zaman lafiya ai ba a maganar shugabanci ta kasa wanda shi shugaban kasa na shugaban kasar Najeriya shi ne ya kamata ya ga cewa tun lokacin da aka fara wannan a samu zaman lafiya kafin lokacin zabe ya zo ai shi san lokacin zabe zai zo zai faru kuma an bari har aka zo muka samu kanmu a cikin wannan kani kaka amma tun da yanzu ya riga ya ce ya nemi a sati shida akan cewa za a gama yanzu suna kai sun kwaco lokacin gaman kaman guda hudu biyar shida yanzu tunda sun kwato dama lokacin gaman da yake a waje ya kai guda goma sha bakwai so sun kwace sauran guda goma sha daya wannan sha ɗayan kuma suka ce ya zo kwanakin shekaran jiya ya zo garin nan ya gaya mana cewa idan Allah ya so yadda a cikin sati daya zuwa sati biyu wannan abubuwan zai kare so ya kare in ya kare sai mutane kowa a yi demokradiyya a zo a yi zabe in an yi zabe wanda suke ci wanda suke da ci gaba ai za a samu ai maka kai ka kaban tabo batun cewa duk wanda ya zabi ma jami'ar PD mutum ne ba bai cikakken hankali ba kawai me yasa ka yi wannan furci ne wallahi mutumin Borno a yadda muke ciki rashin zaman lafiya a Borno a shekara uku da rabi da muke cikin gwamnati banda wannan makafin wannan gwamnati da zo muna cikin wata wahala tsananin wahala kuma dama ko a zaman da jam'iyyar PDP bai taɓa cin borno ba muka zo muka samu rashin zaman lafiya muka nemi haɗa kai a kawo mana zaman lafiya a borno tun kafin wancan lokacin zuwa yau ba a samu wannan ba yau in karfe shida yayi muna shiga gida kama a kulle muke magana kofi karfe bakwai ba mai ya fita kai dan jarida bai saka fita ba wane ne ya kasa kawo mana zarshen zaman lafiya mu ba mu ce cewa jonathan shi ya kawo mana boko haram ba amma inda da aka samu boko haram yasa ba zai tsayar ba ba mu ce shi ya kawo boko haram ba boko haram ƴaƴanmu ne ƴan borno ne ƴan ina ne suka haɗu kai suka zo suka rubuta suna karanta qur'ani a cikin yadda suka ga dama suka fara kashe mutane amma ya kamata mu samu wannan zaman lafiya tun ba yau ba to shine abin da san ga maka cewa mutumin borno dai ya kamata al'amarin pd bai fita a sharinsa. wani da me yake ba ku kwarin gwiwa cewa jam'iyyar apc za ta lace wannan zaɓe ne eh, duk lokacin da kuka tashi magana a abin da yake ba mu koyon goyo shine jama'an Najeriya abin da yanda suka fito a lokacin da Buhari ya fito a kowane sassan Najeriya da ya fita kaga jawo eh, mutanen da suka karbe shi ka da mun gode kwarai da gaske